to malam gaskiya saboda neman sauki malam auren mutuwa din nan yana samun sharafi saboda duk wani abu ne da ya kama da bauta da wani abu shi yasa ka ga duk darasin zai ta kai komo din nan yanzu da yawa za ka ga kawai mutum kawai mai aure just na wata biyu wata uku ko yaya ne shi ba zai zina zai da ita ba kawai dai su yi aure biya ta kuɗi ko su ci gaba da rayuwa karuwanci karuwanci eh karuwanci ne mai bambanci da karuwanci amma ya kwance kuɗi ayi fasadi da ita domin sharaɗin aure dole ya zama cewa an yi shi da dindindin da niyya mai kyau akwai wani aure da suke eh, zawajin misiya shi ma wani nau'i ne na hila wani kuskure yansu malamai suke suke ba da fatawa hmm. cewa wai in ka aure mace kai da niyyar za ka sake ta ka je ka ba da sadaki an kawo maka yarinya ka yi komai da niyya wai za ka sake ta da mai saki uku kenan ko haka nan kawai a wai niyan ka inda kai ka niyan ka aure ta da niyan saki to aka ba da fatuwa cewa ana yin wannan aure wanda muke bai halatta ba don mini ba a san shi da yaudara ba haka wani irin masu zuwa daura din nan suka je sakkwato a kusurin ah, gaba larabi ya zo hmm. sai ce yana son aure ana rawan jiki aka ba shi yarinya ya masu mutunci ashe shi daura na wata ɗaya ne yana niyan hmm. in abun nan eh, zai iya zama shi kaɗai hmm. aka ɗauko ya mai mutunci aka aura mishi sai aka gabe maganar passport na zai tafi da matan shi zai tafi da matan shi kawai lokaci na yi sai wai sai ga takarda waya suke ta yawon abu har kasar suka shigo kasar nan suna muna barna da mugun fikirin to amma me dogaron su su masu magana irin wannan aure na mutuwa dinnan da mai kama da wannan da ba su da wani madogari domin eh, dole a bada sadaki kuma kada a saka lokaci na karewa auren na karewa aure in an saka lokacin ƙaruwar ya fita daga auren shari'a kuma a karuwanci kuma karuwanci to kamar suna kafa masu hujja da dalili ma na cewa wannan auren za a yi auren mutuwa ɗin akwai hadisi akwai kaza da ya tabbatar cewa da za a iya yi matan ana yaudar su da haka suna yadda kuskure ne ai duka da an yadda an ce yana cikin abubuwan da yake da an halatta aka haramta sai aka zo aka sake haramta shi fa ta'atun bihi min hunna fa da farudahunna farida ko ba su wanda kuka istimta'i nan wato macen da duka aka daura aure kuma aka sadu to a ba su abin nan sadakin su ya waje ba amma in ba a shiga ba to rabin sadaki sai dai in sun yafi saboda haka duk ayoyi ne wanda ake gurguɗa ma'anarsu hmm. amma dai suna ta ta tabbatar da cewa zawajin mut'a haramun hmm. Zinani. Zinani na um, um, don za mu yanke wannan ɗan gaban na malam shamsu na san kana kallon mu wannan auren mutuwa mala ya ce haramun ne eh. kuma da ƙarshe irin wannan aure ma zina ne ba sau da aure aka gina shi akan wa'adi ba akan ka'ida ta musulunci ba na um, kuma ma mutum ya duba ya gani akwai sifa shine zina akwai eh, eh, nikah wanda ke shine na shari'a su shine ilan sanarwa hmm. ya ilano bin nikah in an yi aure ana so a bi a yada wani ya auri wacce to kai da muka je ya gari adibu su sharafa da ke ko ina ba an ji za a auren da ya maryam da aisha Allah musu albarka amin ya Allah to an an an an faɗi aure ko ko to mm. tsaya bambancin zina mm. da aure shine ilan mm. kai fi sabilla da zaka yi da wannan lokacin a ce to an ɗaura aure amma na wata biyu subhanallah ba zai ba Eh? bai yiwa ma to ko me ni ko me mut'a yana jin kunyan ya faɗi cewa na yi na wata kaza ba iya faɗan wannan abu bi a to shi ba ila da shi ya zama zina duk abin da ba iya faɗan shi ya zama zina subhanallah